rahmatullahi ta'ala wa barkatu jama'a masu na kan wannan shafi na sarki zaki mkk na rasulun aminin alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a muna tare da shak ahmad imam bauchi wanda zai ci gaba da karatunsa da yake mana na lahadi lahadi alhamdulillahi jiya an zo za a yi zaman mukabala tsakanin izalan jos da kuma Ah, Sheikh Idris Abdulaziz. Ah, Alhamdulillah wannan abu bata zo ba mu kuma muka roƙa muka ce a ƙara masa ah, awa ɗaya suka bi roƙonmu suka muna wannan halacci suka ƙara wannan awa ɗaya. Eh, amma gabanin haka a wannan zama kowa ya shaida duniya wadda Sheikh Dahir Umar Suleiman Bauchi da kuma Sheikh Ahmad Imam suka kawo a shawarwarinsu alhamdulillahi mun ga inda su ayar shawarwarinsu mun ga makamancin irin wannan ya faru da malam buhari mutum sanda zuwa muka ga wannan abu ya faru alhamdulillahi a shak ahmad imam kamar kan da ya saba mana karatu ranar lahadi yau za mu ci gaba da shi wai wani abu na iya bijirowa shi da ya kamata a wa jama'a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 duk da na sani a kwanakin baya Malam Idris kafin mu zo irin wannan rana ya sake zantuka akan wancan mukabala da muka gabatar da shi akan abin da ya shafi tasbaha sai ya ce ai a wannan mukabala ma an mun ihu wa ma'ana dai an mun ihu a wannan lokaci mm. na so da a ce ya tura ihun saboda duniya su ji wannan ihun ni da iya sani na ban ji wani ihu ba kuma ban san da wani ihu ba to amma wataƙila shi ya ji to kaga yana iya turawa saboda duniya su sani ɗaya kenan sannan abu na biyu sarki zaki kai tsaye kar mu ɓata lokaci ina so ka danna mun waɗannan zantuka da shi malam Idris ya sake sannan in biyo da abun da zan faɗa a lokacin da muka zo tattaunawa akan mas'alar tasbaha yadda na bijiro da wannan isnadi saboda in nuna masa isnadin nan ingantacce ne ba kamar yadda Ah, Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya raunanta wannan isnadi ba ko kuma wannan hadisin ba don raunanta isnadin ko raunanta wannan hadisin yana bayuwa zuwa ga a ce ba za a yi aiki da hadisin akan carbi ba wannan ita ce insha Allahu ah, sai ka saka mun saboda duniya su ji abin da ya faɗa a kai insha Allah. Yawwa. Na san dai sun san dai cewa duk wanda na irga musu nan hmm. Alhamdulillah kowa ya san mun yi mukabalar su a nan Bauchi. Kai akwai wani Tijjaniya ma wani Ahmad. Wani dan Tijjaniya sunansa Ahmad ya zo nan saman masallaci na mun yi mukalabala da shi akan carbi. Har ma aka dinga masa ihu ya rasa mai dai tun lokacin bai sake dawowa ba. Yanzu ya koma ya koma shafin sarki zaki yana karya. Amma da ya zo nan ba wanda ya zage shi ba wanda ya dake shi. Da su ma waɗannan 'yan gargajiya ɗin duk wanda yake son mukabala ya sanar da rana ya taho mu gaya masa ga iya mutanen da za su zo su ka gane na'am ya ni ma a ɗalibai ni ma ɗalibai na za a kayyade tare cewa ni na san ɗalibai na masu tarbiyya ne masu da'a ne ba taɓa dukan kowa a nan ba Ko gane ba ne amma duk da haka dan kwantar musu da hankali a kayyade nasu a kayyade nawa na'am ya shek duk wanda mukabalan bata shafe shi ba kar ma ya zo shi dai da da ba dan daukan littafi na'am ko gane ba ne na'am ya idan suna son masu ɗauka musu littafai ko mutum biyu ko mutum uku na za a ba su dama na'am ni ma ba za wuce mutum biyu ko mutum uku ɗin ba. Wanda su ɗauko mun littafai na shiga mun da shi cikin masallaci. Ko gane ba ne? Su zo da abun rikodin mu zo da abun rikodin kada bayan an yi wani ce ko an rage masa ko an masa editin. Masu rikodin ba zai wuce mutum biyu ba za su saho da shi. Da wanda zai ɗauka a kyamara da wanda zai ɗauka a audio. Ni ma mu za su wuce mutum biyu ba. Da wanda zai ɗauka a audio da kyamara. To daga wannan ba wani kama kama ba kar yi wani bauɗe bauɗe a ce sai an je ɗari kaza ko an je kaza na ba su da ma za a yi lafiya ka gane su zaɓo kowaye a cikin a cikin sun da izalan jos ne kowaye yanzu kowaye ba kaidi ko gane bare sanarwa ne daga dr idris abdulaziz duran tashi boci ba kaidi kowaye ka gane in ce ka ji bayani na to a sanar da su a sanar da su yawa kada ba su kawo wani sharuɗa fa ka ne ba wani sharuɗa da ka cewa ne kawai adadin da za su zo da shi shine adadin nawa dan ba za a ce dan anguwana ne a ce ni mutane su cika masallaci ba ah, kowa zai ji a social media da a sashi live live na'am ya shek na'am ko gane bane live da a saka na'am ya shek yawa wannan shine na'am ya shek shako zai isa ta ta wani mazana eh. mukawala wai ka zo wuri na na gara kariya <laughs> wani mukawala aka zauna wani irin kariya ka yi shi muke so mu sani To, eh, da farko dai alhamdulillah duniya sun ji waɗannan zantuka da ya sake, kamar yadda yake faɗa, lallai mun yi muƙabala da shi akan tasbaha, sai yake cewa a cikin wannan muƙabala da muka gabatar har ihu an mun, sannan daga baya sai na zo nan shafinka na sarki zaki na dinga ƙarerayi. Mm. To, duk da Malam Idris bai faɗi ƙarerayin da aka masa ba, sannan kuma Malam Idris bai bijiro da ihun da aka yi ba har a yanzu dai babu shaida akan waɗannan zantuka da ya faɗa guda biyu sannan kafin in zo in yi tsokaci akan wannan mas'ala da muka tattauna da shi akan tasbaha a takaice lallai a dangane da abin da ya shafi wannan muƙabala kamar yadda yake faɗa cewa ya yadda su ɓangaren izalan jos kowaye su turo kamar yadda na eh. faɗa ai Malam Idris ya amsa wannan muƙabala bai amsa ba tun a farko na faɗi waɗannan zantuka ya amsa wannan muƙabalar bai amsa ba ta ina ne ya amsa muƙabalar ta inda ya amsa cewarsa ya yadda kowaye ya fito a tattauna da shi wannan lalle amsawa ce amma faɗin cewa a zo masallacinsa wannan ba amsawa ba ce domin keɓe masallacinka wannan ba adalci ba ne domin idan muƙabala za a yi tattaunawa za a yi bisa adalci bai kamata dama a yi a masallacinka ba ko a masallacinsu a'a yana da kyau a samu wani venue kamar yadda misali aka kawo wannan venue wani daban wato wanda ba naka ba ba nasu ba kaga wannan ita ce cikakken adalci so kuma a ƙarshen lamari dai kaga baka halarci wannan a zama din ba to insha Allah zan zo in yi tsokaci a game da rashin zuwanka da irin uzurin da ka bijiro da shi sai dai kafin in zo kai lokacin da muka tattauna mas'alar tasbaha da kai idan baka manta ba na yi ƙoƙari in kawo maka hujjojina akan rike tasbaha lokacin da nake bijiro da wannan isnadi don in tabbatar wa duniya wannan isnadi kutacce ne wankakke ne ka yi ƙoƙari ka katse ni ka yi kokari ka katse ni kuma ka hana ni isar da waɗannan saƙonnin saboda na sani kana gaban almajiranka ne yasa kuma kana alƙalin kanka inda misali kaga ba a wajen ka hala aka yi muƙabalan ba akwai kuma alƙali wanda yake hukunci na san da zai dakatar da kai ba za ka katse ba amma dai a yanzu zan iya bijirar wa mutane wannan isnadin da kuma sanin cewa wannan hadisin wanda yake tabbatar da cewa za a iya amfani da tasbaha hadisi ne wanda yake ingantacce ba kamar yadda ah, irin su a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani suke ganin cewa ai hadisin bai inganta ba da farko dai alhamdulillah lokacin da na bijiro da mas'alar cewa na yi abun da yake tabbatar da rike tasbaha ko amfani da tasbaha wannan zai zama sunna ce takririya domin idan an ce sunnar manzan Allah maganganun annabi ayyukan annabi sa'annan abubuwan da aka yi a gaban annabi bai hana ba duka waɗannan abubuwa suna shiga daga cikin sunnar manzan Allah a yayin da kai kuma cewa kake annabi bai rike tasbaha ba cewa kawai kake bai rike ba amma ka manta da cewa annabi ya ga ana amfani da tasbaha bai hana ba wanda kuma hakan ma ai sunna ce so saboda haka sai nake kokari in bijirar da wannan hadisi wanda Abu Dawud ya rawaita da al-Imam Tirmidhi da al-Imam Hakim kuma al-Imam Hakim ya inganta wannan hadisin kuma al-Imam Zabi ya masa muwafaka a takaice shine hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas wannan hadisin kamar yadda shi wato Sa'ad bin Abi Waqqas da kansa yake ba da labari cewa annahu dakhala ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ala imra'atin wa bayna yadayha nawan aw hasa tusabbihu bihi faqala ukhbiruki bima huwa aisar alayki aw afdal wata rana sayyiduna abdullahi dan abi waqqas wato sa'ad bin abi sun shiga tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan wata mace ta kasance a gabanta akwai ƙwallon dibino ko tsakuwa tana tasbihi da shi sai manzon Allah ya ce in baki labarin abin da yafi falala ko yafi sauki a gare ki sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace subhanallahi adada ma khalaqa fis sama'i wa subhanallahi adada ma khalaqa fil ardi wa subhanallahi adada ma khalaqa baina zalik wa subhanallahi ma huwa khaliq wallahu akbar misla zalik walhamdulillahi misla zalik wa ilaha illa Allah misla zalik wala la hawla wa la quwwata illa billahi misla zalik sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna mata wannan kowa ya sani wannan ai ba ma hadisi ne da ya nuni akan yatsu ko hannu ba wannan hadisi yana magana akan falalan wannan adadi idan ka faɗe shi cewa adadin abun da yake sama adadin abun da yake ƙasa adadin abun da yake tsakanin sama da ƙasa ai ya fi wanda zai maimaita sau ɗaya saboda haka wannan ita ce falalan wannan shine abun da ya fi sauƙin kaga wannan ba yana ma batun yatsu ba ne shi hadisin yatsu daban wannan daban saboda haka ingancin wannan hadisi kaga zai tabbatar da cewa ashe annabi ya ga ana amfani da wannan tasbaha kuma ba za ka rarrabe ba kamar yadda shaukani yake cewa wal hadithani al akhiran yadullani ala jawazi addi tasbihi min nawa wal hasa wa kadha bi sifha li adab al fariq li taqririhi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li mar'atayn har wajen faɗin sala farka bainal manzumati wal mansura babu bambanci tsakanin tasbahar da take watse wanda ba a tsara ba da kuma wanda aka tsara duka dai hujjar su zai zama cikin waɗannan hadisai guda biyu hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas da hadisin Shafiya na cewa shi yasa ma yace wal hadithani al akhirani yadullani ala jawazi addi tasbih bin nawa wal hasa wa kaza bis sibha li adami al fariq li takririhi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li mar'ataini to saboda haka wannan hadisi lokacin ina so in kawo masa cewa to raunan tashi da ashen Muhammad Nasir Din Albani yayi wannan bai tabbata ba na fara ɗauko maganar isnadin ina kokarin in yi magana akai sai ya fara katsewa kamar yadda nake faɗa lallai a Sheikh Muhammad Nasir Din Albani ya raunanta wannan hadisi a cikin silsilatul ahadisi da'ifa ce hadisi ne da Abu Dawud da ya rawaita kuma al-Imam Tirmidhi ya rawaita kuma al-Imam Hakim ya rawaita ya inganta sai al-Imam Zahabi ya masa muwafaqa to anan sai a Sheikh Muhammad Nasir Din Albani sai yake cewa shi Abu Dawuda ya rawaita wannan hadisin ta hanyar Ibn al-Haris shi kuma ya karbi hadisin daga Sa'id bin Abi Hilalin shi kuma ya karbi hadisin daga Huzaimata Huzaimata ya karbi hadisin daga Aisha bintu Sa'ad bin Abi Waqqas ita kuma ta karba daga babanta to sai Muhammad Nasir bin albani sai yake cewa to Huzaimata da yazo cikin isnadin hadisin nan majhuli ne shi kuma Sa'id bin Abi Hilal da ifi ne dan haka kaga idan har Albani a wajensa wannan hadisin da ifi ne irin su Malam Idris sun dauke shi a matsayin bai inganta ba to kaga ba yadda za a yi a tabbatar da hadisin a matsayin hujja na rike tasba to sai nake cewa a ai Mahmud Said Mamdou ya yi raddi wa Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani akan wannan domin idan aka duba shi huzai mata da Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace majhuli ne da farko dai shi al-Imam Hakim lokacin da ya rawaici wannan hadisin kuma ya inganta shi al-Imam Zahabi ya masa muwafaka kai bai kawo huzai mata a cikin isnadin hadisin ba don haka Sa'id bin Abi Hilal ya karbi hadisin mubasharatan daga Aisha bintu Sa'ad bin Abi Waqqas bidun wasilati Huzaima ba tare da zuwan Huzaima ta a cikin wannan isnadin hadisin ba don haka kaga isnadin hadisin da al-Imam Hakim ya inganta babu ma wani mai suna Huzaimata a ciki balle ya zamto majhuli don haka kaga anan shi albani shi ya bijirar da huzai mata shi al-imamu hakim lokacin da ke kawo hadisin babu wani huzai mata da ya kawo cikin isnadin da ya inganta haka al zahabi da ya masa muwafaka bai kawo huzai mata ba kuma alhamdulillah wanda duk ya bibiyi wannan isnadi zai tabbatar da shi akan haka sannan sai maganar sa na cewa sa'id bin abi hilal da'ifi ne me dalilin albani da yasa yace sa'id bin abi hilalin da'ifi ne yace haka saji an ahmad annahu ikhtalada ai saji ya yohi kaya daga Imam Ahmad cewa Sa'id bin Abi Hilal ya rikice saboda haka sai nake cewa a raddin da Sheikh Mahmud Sa'id Mamdu yi akan wannan mas'ala lokacin da Abu wato ina nufin al-Imam barza yake tambayan Abu Zur'a a dangane da Sa'id bin Abi Hilal sai yace saduqun ne yayi daidai da maganar da Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ya faɗa a cikin At-Taqrib yace saduqun har ma yake cewa lam ara li ibni hazmin fi tad'ifihi salafan illa anna saji haka an ahmad annahu ikhtalala ban taɓa gani a cikin raunanan Ibn Hazmin wani magabaci ba face abin da yake faɗa saji ya yo hikaya daga al-Imam Ahmad cewa Sa'id bin Abi Hilal ya rude ya rikice sai Ibn Hajar ya faɗa a cikin muqaddima ta Fathul Bari lam yasih an Ahmad wannan bai inganta al-Imam Ahmad ya faɗi haka ba sai yace kai ka kaddara al imamu Ahmad ya faɗi haka ma yace al-Imam Bukhari da al imamu Muslim sun wofinta wajen inganta hadisin saji sai yake bijirar da magana akan cewa sajin nan an haife shi a Misra ya tafi Madina ya sake dawowa a lokacin halifancin Hisham to saboda haka ƴan uwa abinda nake so mu fahimta anan malaman hadisi malaman hadisi waɗanda suka tabbatar da cewa sa'id bin abi Hilal sika ne akwai Abu Hatim Ar-Razi akwai al-Imam Daraqutni al-Imam Daraqutni kowa ya sani waɗanda suka karanta Blain al-Jarh wa Ta'dil sun san zafin sa duk wanda ya ce amuntacce ne to lalle a duba da kyau saboda al-Imam Daraqutni yana daga cikin waɗanda suke gaba gaba wajen ilmul jarh wa Ta'dil yace sika amuntacce ne haka Ibn Huzaima yace sika amuntacce ne haka nan ijili ya ce sika amuntacce ne idan muka koma za mu ga maganar ibnu hibban ma ya ce amuntacce ne haka ibnu abdulbar ya ce amuntacce ne sa'ad wata ina nufi ibnu sa'ad shi ma ya ce amuntacce ne to kaga yan uwa wannan isnadin nake so in warware wa malam idris malam idris ya kifir sai yake kakkatsewa don saboda kar a gabatar da wannan isnadi wa al'umma a nuna musu wannan kubutaccen isnadi ne wanda zai iya tabbatar da idan ya kubuta lallai maganar tasbaha fa ta tabbata saboda haka sai ya ƙi ya bari a kawo wannan wanda kuma alhamdulillah duk wanda suke sauraron mu sun san wannan shine abin da ya faru a wannan lokaci sannan na sani saboda zamtowansa wato ya zama alƙalin kansa ne ya sa watakila haka din ya kasance shi yasa ma lokacin da aka kawo wannan batu na mukabala ya yi misali yake cewa an zo wajensa lafiya kuma an tashi lafiya sosai dai fa ya sani duk zuwan da aka masa shine alƙalin kansa alhamdulillah wannan karo lokacin da aka zo aka yi batu na abin da ya shafi wannan muƙabala da za a gabatar wato in na fahimta su mutanen izalan su suka fara gayyatansa wannan muƙabala kuma a bisani ya amsa da ya amsa sai ya nuna cewa to ya yadda kowa kowaye masu turo ya yadda zai yi wannan muƙabala da su to amma sai dai a inda kuma ya sa sharaɗi wanda kuma wannan sharaɗin ba adalci ba ne saka ta alama ce da guduwa wa muƙabala duk wanda kaga yana sa irin wannan sharaɗi to akwai alama na guduwa wa muƙabala in dai ba gudu wa muƙabala ba bai kamata ya sa irin wannan sharaɗi ba na farko duk duniya duk duniya za su fahimci adalci na'am tun wannan lokaci da ya sha sharaɗi a zo wurin sa kai yake ah, gani ai mutane ba su gane ba ai tun a lokacin ya tserewa wannan muƙabala ai mutane ne ba su fahimta ba ai da mutane sun fahimta da ma sun hutar wa kansu ai ai mm. lokacin da kaji ya sa wannan sharaɗi na cewa a zo masallacinsa ya dage cewa sai masallacinsa to wannan ƙofa ne na ya gudu wa wannan mukabala din in mm. ba haka ba in dai adalci za a yi kuma dukkan wani mahukunci mai hukunci in dai zai ce adalcin zai yi magana a kai to zai ce bai kamata a yi a masallacinsa ba bai kamata a yi a masallacinsu ba ai abin da ya kamata sai a yi a wani waje daban kuma wannan alhamdulillah ita ce shawarin da duniya ta ɗauka na taɓa fitowa na yi wannan program musamman a wani waje na ce mutane su rubuta da kansu a ina ne in an yi wannan muƙabala zai zama adalci wallahi ni ban samu mutum ɗaya da ya ce a yi a masallacinsa ko a yi a masallacinsu ba to wannan sai na wayi gari na fahimci cewa a to lallai fa maganar cewa a yi muƙabalan nan a masallacin wani daga cikinsu bai taso ba dole a samu wani waje to kaga da abun da ya kamata Malam Idris da zai gane mu da muka tashi muka zo har wajenka cikin almajiranka zuwa fa muka yi gidanka ai ina gani idan aka tsara wannan a wani waje ya kamata kai ma ka je kuma kai hmm. in nan fa ba cewa aka yi ka tafi wajensu ba ka tuna kai kuma ana zuwa wurinka kai da ake zuwa wurinka me yake gudawa yana da kyau ko kuma a'a kana nufin cewa kai ne mai amuntarwa kana zargin mutane a cewa su ba sa amuntarwa So idan ka yi haka ina gani akwai rashin adalci a cikin wannan zantuka, saboda haka ina so mu tafi kai tsaye zuwa ga zancen da ya ɗan faɗa a dangane da dalilin wai waɗannan muƙabala me ya faɗa ne kan wani abubuwa ne ya bijiro har aka yi batu akan waɗannan muƙabala sai daga baya kuma yake ƙoƙari ya janye kamar ma ba shi ya faɗi waɗannan zantukan ba ko kuma ba haka ya faɗa ba yana so ya yi kuskurima da kansa so alhamdulillah da farko dai ina so ka sa mun kaset na gaba inda ya batu akan al'imamu Malik da mashaba. Wato a wannan lokacin sai mu ɗan fahimci wasu abubuwa insha Allah. Daga kayan magana ce mashaba? An aiko imamu Malik ne wa aiko shi? Lokacin da mazala ya bayyana a Makka abin da ya faru kenan. In ya kawo ya sai a ce masa lata, uzza, hubalu, sai Allah ya a tambaye su afara aitumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra Allah ce ku tambaye su da lata da uzza wa aiko su ba amsa wa aiko su Allah ne to in ba aiko su wace dole ya dauki magana su abin da aka fara tunkarar manzo Allah shikenan ya magana ce masa lata ce masa uzza ce masa Allah ce a tambaye su afara aitum lata wal uzza ku bamu amsa wa aiko lata da uzza da kuke faɗa wa aiko su ba wanda ya aiko su da duk wani malami da kawo yau a duniya ba wanda ya aiko shi wanda aka aiko mana shine manzon Allah kuma shi za a tambaye mu fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin wala naqussanna alaihim bi ilmin wa ma kunna ghaibin Allah ce za mu shai kamin kai magana na'am wannan kwatance yayi saboda ba an ce wai malamai magadan annabawa ba malamai ba su fari ba eh. ai kwatance malamai ko kuma wani malami babban malami da lata da uzza eh, shin To, wato Allah ya saka sarki zaki, ka san waɗannan zantuka da shi Malam Idris ya sake su a game da cewa ba a aiko maka al'imamu Malik ba, ai abun da ya faru lokacin da aka aiko manzon Allah idan an yi magana sai a ce lata da uzza. To da farko dai abun da nake so duniya ta fahimta, cewa fai lokacin da aka aiko manzon Allah to yanzu shi ma manzon Allah ne ya kamata mutane su fahimci wannan tukuna ma da eh, farko cewa eh. eh, yawa very good shi ma manzon Allah ne cewa yi lokacin da aka aiko manzon Allah so saboda haka shi da yake magana na a matsayinsa na waye yake magana a matsayin da cewa shi ma idan ya yi magana za a aje maganar kowa kenan shi ma idan ya fito ya ce kaza za a bar na kowa a dawo kan nashi kenan ko kuma me yake nufi da wannan magana saboda haka na'am na'am ko dai eh, hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ai da farko alhamdulillah sarki zaki wato babban abin da nake so duniya su fahimta akan wannan batu na cewa ba a yi ko maka al-Imam Malik ba. Duk lokacin da mutane suka sake irin su al-Imam Malik ko sun sake hadisan manzon Allah sun sake sunnar manzon Allah. Abin da yasa babu wani hadisi daga cikin hadisai waɗanda in dai za ka ce waɗannan hadisan suna gaba-gaba a wajen isnadi da farko ma ana gabatar da ruwayan da aka samu Al'imamu Malik a cikinta domin malamai da suka zo suna maganan asahul asahul asanidi mafi ingancin sanadai na hadisi al Bukhari da kansa yana gabatar da isnadin da ya ƙunshi Al'imamu Malik hatta al Bukhari to saboda haka kaga kenan a lokacin da aka cire tasirin irin su al'imamu Malik to wallahi hanya ne na rushe hadisan manzon Allah hanya ne na rushe sunnonin manzon Allah hanya ne na wargaza sunnonin manzon Allah da rushe hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama babu wani da zai ce maka annabi ya ce ko ya aikata a yanzu ba zai yiwu ba dole ne idan ka ce annabi ya ce ko annabi ya aikata a tambaye ka wa ya ce annabi ya ce wannan ka'ida ce na malamai shi yasa masu ke cewa da ba don isnadi ba da wanda yake son wato da kowa ya faɗi abin da yake so laulal isnadu ba laƙala wato man sha'a ma sha'a da wanda ya ga dama zai faɗi abin da ya so inda ba don isnadi ba to saboda haka ka gani ko da sayul bukhari in ka fada ko sayi muslim ko abu dawud ko tirmizi ko nasa'i ko ibnu maja ko musnad al imam ahmad dukkanin waɗannan littattafai baki ɗaya cike suke da isnadan da ake biyowa ta kan al'imamu malik ran da aka cire irin su al'imamu Malik ko al'imamu Shafi, Shafi'i ko Abu Hanifa ko Ahmad bin Hanbal ya zama an cire su ko kuma an koma ana ɗaukan su ba su da wani tasiri to shikenan an ɗauki hanyar rushe hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa wa domin shi kansa da yake magana inda ma adalci za a bi shi kansa idan ya ce annabi ya ce ya kamata a tambaye shi e wa ya gaya masa annabi ya ce dole ya kawo isnadi e idan ya ce annabi ya aikata kaza sai a tuntuɓe shi a ina ne annabi ya aikatan ya zauna da annabi ne dukkan wani hadisi da zai kawo a duniya dole sai ya sama masa isnadi tukuna isnadin nan kuwa ana samun irin su al-Imam Malik kuma abin da nake so duniya ta sani shi fa al Malik akwai shaidarsa a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama al imamu Shafi'i akwai shaidarsa a cikin hadisin manzon Allah abinda nake nufi dukkanin su suna da gurabe cikin hadisin manzon Allah lokacin da manzon Allah yake cewa ya kusata mutane su ɗebi hanyar nemo ilimi ba za su samu wani bijimin malami kamar alimul madina ba wato alimul madina nan malamai da yawa sun yi tawilin sa da al imamu Malik shi kuwa al imamu Shafi'i ya samu watan ya samu shaida cikin wani hadisi da manzon Allah ya sifanta wani saurayi da ilimi malamai da yawa sun yi tawilin wannan hadisin akan al Shafi'i to da farko dai shi da yake cewa ba a aiko maka al Malik ba kai mai basira kai mai hankali kai mai tunani daga wajen kawai zaka bashi amsa ai kai an aiko ka ne ya kamata sai ka ce kai din an aiko ka ne da kake magana ko a matsayin an aiko ka babu wani hadisin da zaka iya kawo mana a kaka ce wannan daga annabi ne kuma wallahi abun mamaki wai a yau irin su al'imamu mali yau inda misali ta fiska mai kyau babu wani alamar reni babu wani alaman a watsarwa sai ka ce a ba a aiko al'imamu malik ba ko ba a aiko al'imamu ahmad ba ko ba a aiko to ai zaka iya faɗa sahabbai ma ba a aiko maka su ba in ta fiska wacce take mai kyau ka faɗa ba ta fiska wacce take mara kyau ba to amma dai idan kana faɗa don mutane su daina ganin tasirin imamu malik da suka riga a matsayin abun koyi saboda koyin su da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin al-imamu malik yadda ratan wato ratansa yake da kai ya kai yadda sama ta bakwai yake da kai wato ma'ana ratan ku da irin su al-imamu malik ya kai yadda sama ta bakwai yake tsakaninka da shi na farko yan uwa al-Imam Malik ne fa yake karantar da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kunama ta masa harbi shi da bai motsa kafar ba sadda ya hada zufa aka zo aka ce ya cire kafan yana cirewa sai ga duhu aka ce imam ya baka yi magana ba yace ya ina karantar da hadisin manzon Allah in yi magana wa'annan irin waɗannan irin zuwa da yanzu dan Allah yanzu kunama ta masa harbi daya yana karantar da hadisin manzon Allah zai iya hakuri misali eh, ganin kaga me ta ce ganin na ba kawai ya tsiri yau yawa ya to na na kai kana son kai a saurare ka amma shekar na imamu malik eh, very good very good very good ai yanzu ka san abin da yake faruwa duk wanda ya ce zai raba ka da al'imamu malik to yana so ya haɗa ka da kanshi ne kuma eh. lokacin da yake so ya haɗa ka da kanshi nan to ya kai ma al'imamu malik ɗin riko da sunna ne ya kai al'imamu malik ilimi ne ya kai al'imamu malik tsoron Allah ne ya kai al'imamu malik gudun duniya ya kai al'imamu malik gaskiya ya kai al'imamu malik ya fi al'imamu malik amana ma'ana dai dukkan waɗannan ɓangarorin idan ka gwada su za ka ga al'imamu malik ya tsere masa yadda sama ta bakwai ta tsere wa ƙasa so amma abun mamaki shine kuma sannan al'imamu malik ɗin nan ana iya samunsa cikin isnadin hadisi a yi amfani ma da shi a yayin da kai da kake batun al'imamu malik din nan babu alaman sunanka a cikin isnadin hadisi babu alaman sunanka ko misala zarratin to saboda haka a lokacin da kake kokari ka raba mutane da tasirantuwa da al'imamu malik kana so su dawo su tasirantu da kai idan ka ce ba za su bi mashabar al'imamu malik ba mashabar ka kenan za su dawo domin sharaɗi idan ka ce za ka raba su da mashabar malikiya tabbas to za su dawo bin ka kai din, to kai ɗin za su bi ka a matsayin kai kubutacce ma'asumi kenan ko kuma kai ma mai kuskure ne kamar yadda za ka tuhumi al'imamu Malik cewa mai kuskure ne kuma kamar yadda nake gaya wa duniya idan misali mutum yana cire maka tasirin al'imamu Malik da sunan ai al'imamu Malik ma yana kuskure to ka kaddara cewa al'imamu Malik zai yi kuskure ya yi kuskure uku kai ka yi dubu akan ka daga mutane daga kuskure uku ka dawo da su kuskure dubu ai gwanda ka bar su akan kuskure uku akan ka dawo wajen mai kuskure dubu kuma wanda yake tattare da kuskure dubun nan ma zaka iya cewa har da ganganci yana haɗawa tare da cewa wayancan kuma ana kyautata zato idan ma kuskure ne to kuskure ne na gaske ba su abu bisa ganganci ko laifi bisa ganganci wannan a bisa kyautata zato da muka musu saboda haka duk lokacin da kaga mutum ya dage akan batun al'imamu malik ba a aiko maka shi ba so lallai masu jin wannan da kyau su saurare ni da kyau ya kamata duk wanda ya faɗi wannan maganar ka mayar masa da cewa kai ma ba a aiko ka ba maganar kuma sunna idan akwai wanda ya ce yana koyi da al'imamu malik saboda koyinsa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma duk koyin nan fa sun riga sun fita su kansu al'imamu malik din kowa ya faɗa in sahal hadisu fa huwa mashabi idan hadisi ya inganta wannan shine mashabata al-Imam Malik ya faɗi irin wannan al Shafi'i ya faɗi irin wannan al Ahmad ya faɗi irin wannan al-Imam Abu Hanifa ya faɗi irin wannan dukkanin su sun faɗi irin wannan so saboda haka ba zai yi ma a duniyar musulunci yanzu mutum zai yi amfani da hadisin manzon Allah a ce kuma bai biyo ta kan irin su al Malik ba al Bukhari ka duba isnadai da yawa waɗanda suka kunshi al Malik a ciki haka al Musulmi, Muslim haka Abu Dawud haka Tirmidhi haka Nasa'i ba za ka raba al'imamu Malik da isnadai ba shi yasa ma idan ka dauki irin su al'imamu Shafi'i kafin a samu Sahihul Bukhari abinda suke gabatarwa shine muwadda ta al'imamu Malik Al'imamu Malik lokacin da ya gama wannan littafi ruwa ya je ya ce ya Allah in abin da yake cikin wannan daidai ne ka tabbatar da wannan littafi a saman ruwa haka ya tabbata a saman ruwan bai nitse ba sannan ka duba fa al'imamu Malik in aka dawo ta fagen girmama annabi a Madina bai sa takalmi a Madina bai sa ta takalmi saboda a gwada maka yadda yake jin manzon Allah kuma yake girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma'ana dai ta kowane bangare idan aka juyo batun wai ka kawo al-Imam Malik saboda wasu sun rike al-Imam Malik a matsayin mashabi a gare su ka ce wai za ka raba su da wannan mashabin a so kake ka raba su da abin da yafi ka dawo da su zuwa ga abin da yake ƙasa ka raba su da abin da yake sama ka dawo da su abin da yake ƙasa idan idan kana batun kurakurai ne ba wanda ya kai ka kurakurai kuma sannan waɗannan hadisai ne fa suka haddace sarki zaki daga cikinsu irin su al'imamu malik dinnan da kake ji su shafi'i da waɗanda suke makamantansu daga wanda ya haddace hadisi miliyan ɗaya sai wanda ya haddace hadisi dubu ɗari biyar sai wanda ya haddace hadisi dubu ɗari bakwai sai wanda ya haddace hadisi dubu ɗari hudu sai wanda ya haddace hadisi dubu ɗari uku kuma galibi suna wannan haddan da isnadi wanda a yau kai da kake cewa ba a aiko maka malik ba in an ce ka kawo hadisi goma da isnadi ba dole a samu waɗannan goman da kyau da isnadi daga gare ka ba sannan idan ka ga hadisi goma sun ga dubu idan ka haddace goma sun haddace dubu idan ka ga dubu sun ga miliyan in ka haddace dubu sun haddace miliyan al'imamu ahmad bin hanbal yana da haddan hadisi ya kai miliyan ɗaya abu zur'a yana da haddan hadisi ya kai dubu ɗari biyar So irin waɗannan wai dan Allah idan ana domin ina tabbatar maka sirri zaki a wannan zamani da muke ciki wani in ka bar shi sai ya ce maka ma ba a taba malami irin malam Idris ba shi a wajensa yana ganin haka. Ka san yanzu al'amarin fa an yi nisa an tafi da nisa. So saboda haka wannan kaga yana tabbatar wa duniya baya leƙa littafi gaba ɗaya. Dukkan waɗanda suke irin waɗannan maganganu to in ka duba zaka ga idan da suna bibiyar littattafai ma ba za su saurari irin waɗannan zantuka da yake sakewa ba kwata-kwata yawa saboda haka ba yadda za a yi ture irin su al'imamu malik ko cewa al'imamu ba a aiko maka su ba ture hadisan manzan Allah ne ture sunnonin manzan Allah ne domin suna nan ciki a cikin isnadan hadisi dole sai ta wajen su ne ake zuwa ga annabin ma duk wanda zai ɗauko hadisi sai ka ce haddasa ni fulan an fulan an fulan an fulan sannan ka ce an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama in ba haka ba sai mu fara bincikensa duk hadisin da ya kawo sai mun tambaye shi idan ka ce annabi ya ce ka sai mu ce ka rayu da annabi idan ka annabi ya aikata ka sai mu ce annabi a ina ka ganshi har ka ga ya aikata dole ka dawo ka ce mana ga inda ka samo to inda ka samo din nan kuma watakila za ka fara ambaton wanda ma bai kai alimamu malik din ba so daga nan kuma sai ka faɗi wanda yake sama da shi wanda yake sama da shi har ka je ma kan al'imamu malik saboda haka inda mutum ma yana da basira al'imamu malik din nan su ne suka fi kusa mafa da zamanin manzon Allah saboda a wa'insu akwal akwai akwal da suke ganin cewa su al-Imam sun ga sahabban Annabi to ko da ma ka ce ba su ga sahabban Annabi ba sun rayu da manyan tabi'ai wa'inda suka ga manzon Allah kai kanka ka san da tsoron Allah da gudun duniyansu kuma duk wanda ya ji tsoron Allah Allah yana guda masa daidai wattaqullaha wa kula ku ji tsoron Allah Allah ya sanar da ku don haka ina nasiha wa al'umma kar ku bi irin wannan magana duk wanda ya raba ka da al'imamu malik ko al'imamu shafi'i yana so ya haɗa ka da kansa ne shi kuwa lokacin da ya haɗa ka da kansa nan shi kuma bai kai ya rike ka ba domin bayi da ilimin da zai iya rike ka bayi da ilimin da zai iya rike ka so saboda haka waɗannan su ne garanti waɗancan su ne garanti saboda haka maganar mashaba ka ce wai zaka rushe mashaba to amma yau idan da mutum ya bijiro da cewa a'a abun da ba a so shine kungiyanci ko kuma kana mashaba ka dinga ta'assubanci wannan kan da sai a ce maganarsa tana kan hanya wannan muwafa wannan babu wanda zai saba ga duk wanda yake da hankali ko mutum ya saba ma to sirransa ne amma hmm. misali idan ka ce saboda kana mashabar malikiya kar ka ce to a shafi'iya ba za ka ɗauki wani abun da ka tabbatar ya fi dalili ba a wannan sai a ce a'a to wannan kan ta'assubanci ya shiga to wannan kuma layin sa daban ne amma ba wai magana ne akan a rushe mashaba ko kuma a'a a yi batu akan al-Imam Malik ba a aiko maka shi ba wannan ita ce ina mu tafi gaba na uku a inda yake kawo yawa eh, mu je magana ta gaban saboda mutane su ji me yake faɗa a wajen. Kai she mu ta saboda lokaci minti. Yawa to eh eh kwarai da gaske to babu laifi. To wai ga tambaya ai da malikanci ake fakewa ko ba haka ake ce ba ai mu yan afirka ta yamma mu malikiya ne alalan ma na ce sai ka kawo mun aya da aka ce yan afirka ta yamma imam malikiya ka turo musu kawo aya mana ba aya kai ku ce allahu akbar to ni ina da ayar da aka ce manzon allah sallallahu alaihi wasallam aka turo shi za a yi koyi da shi allah ya ce wa ma arsalnaka wa ma arsalnaka illa ka lin to da ka da aka ce wa ma illa kafatan linnasi annabi ake nufi ko malik ba ku an samu ba wa ake nufi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin da aka ce wa ma illa rahmatan lil alamin ma ake nufi ko imamu malik wa ake nufi qul ya ayyuhan nasu jami'a الناس إني رسول الله إليكم جميعا آه يا إيسا full stop full da aka ce inni rasulullahi ilaikum annabi ake nufi ko imamu malik kuma rasul fa kuzu wa ma آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا da aka ce wa ma آتاكم الرسول annabi ake nufi ko imamu malik wa ake nufi يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وليحذر الذين يخالفون عن أمره وليحذر الذين يخالفون عن أمره تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم إنما كان قول المؤمنين So, to eh, da farko dai abin da nake so in haska wa duniya lokacin da Malam Idris ya shiga cikin wannan rintsi to an rika saka waɗannan zantuka na Sheikh Kabiru Gombe don ya zama abu ne wanda shi ma zai kafa hujja da shi akan fa yana da magoya baya daga ɓangaren waɗanda suke ma da ƙungiyar Izala. To da farko dai abin da nake so duniya su fahimta da shi da Malam Kabiru Gombe dukkansu wannan layin da suka ɗauko wallahi ta fi ƙarfinsu. domin ba za su ah. iya fitar da kansu akan wannan ba dukkansu in kuma suna nan shi ma malam kabiru za su iya haduwa da shi da malam idris din su tinkari mukabalan ai za su iya haduwa sai su hada kai don su tinkari wannan mukabala abin da nake so wato su fahimta a nan sun ɗauki musamman malam kabiru gombe a nan ya ɗauki wani bangaren wasu ayoyi sai ya bar waɗansu ayoyi kaga a nan abun tambayar a nan, ai ɗazu kai da kanka sarki zaki ka kawo batun malamai sai kace al ulama warasatul anbiya'i sai kace malamai magada annabawa ya faɗi wannan ba manzon Allah bane sana idan muka koma alqur'ani ne yace fasalu ahlad dhikri in kuntum la tu'minuna ku tambayi ma abota sani idan ba ku da sani wayanda za ku tambayan annabin ne za ku je ku tambaya a yanzu ko kuma waye za ku tambaya na san dole za ka ce ahlad zikirin nan kowa da fanninsa za ka tambaye shi akai kuma ashe kenan ya kai a tambaye shi yasa dubi alkur'ani abin da yake faɗa inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama iyaka masu tsoron Allah malamai ashe ka ga malamai suna da tasiri idan babu malami wa zai gwada maka annabi in ba malami wa zai gwada maka alkur'ani saboda haka waɗannan kawai suna kawo wani ɓangaren wa'insu ayoyi sai su aje wa'insu ayoyin su kawo ɓangaren wasu hadisai su aje wa'insu hadisai wa ya taɓa cewa ba annabi ne aka aiko maka ba dukkan ɓangaren musulmi dukkan wanda ya imani da Allah da manzon Allah ba zai ce maka ba annabi ne aka aiko masa ba saboda haka kawai kuna juya magana daga muhallinta ga abin ake magana daban ga inda kuke karkata daban to saboda haka a daidai wannan gaba a cewa shi ma kabiru yana kokari ya maimaita wannan a kawo inda aka ce alimamu malik ne aka aiko maka ko aka turo maka ai Allah da ya jumlata muhimmancin malamai an gaya maka an gama maka alimamu malik yana daga cikin malamai ko baka yadda malami ba amma kai ka yadda kanka malami ne hmm. misali in har ka yadda kanka kai malami to na san ko ba za ka musanta alimamu malik malami ba ne to Allah ya faɗa inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama iyaka masu tsoron Allah malamai ne kuma Allah ya ce fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi ma abota sani in ku ba ku da sani waɗanda za mu tambaye su nan na tabbata kai ma ba za ka ce annabi ne aka ce mu tambaya ba kawai a'a malamai su ake tambaya anan, su kuma sai su gaya maka manzan Allah din su gaya maka alkur'ani din su gaya maka ilimin saboda haka wannan usulubi da suka ɗauko in ma yana gani malam kabiru ya faɗi maganan da ta dace da tasa to da shi da malam kabirun duk ana gayyatan su su fuskanto mukabalan kawai tunda yanzu shi ai kaga an gayyace shi wannan mukabalan ya kiya amsa ya guje wa wannan mukabalan to yana iya gayyatan shi malam kabirun don su fuskanci mukabalan tare kuma kuma gaskiyar magana ina mamaki sarki zaki kamar musamman ga Sheikh Kabiru Gombe wanda kana bangaren izala kana bangaren kungiya wai har kai ma kana magana kayi maganan magana cewa ba Imam Malik aka aiko maka ba wato kenan saboda bangaren izalan da sotakila suna yadda da mashaba kai kuma baka tasirantuwa da mashaba shi zai saka faɗi haka to abun mamaki wanda yake kungiya ya ture mashaba bai ture kansa ba sarki zaki mm. ka ji tambayan da na faɗa na'am eh abun da na faɗa ba na'am eh, eh yawa yawa abun da na faɗa tambaya na yi ai nake eh. cewa misali wanda yake wanda yake kungiya in ya ture mashaba bai ture kansa ba a ya ture kansa <laughs> to ka gani so saboda haka ina gani malam kabiru idan ma ya faɗi waɗannan zantuka to lallai ba su da madafa ba su da matabbata iyaka dai a inda suke da gurbin suna nan cewa annabi ne aka aiko wa kowane musulmi kai annabi ma zuwa ga dukkan musulmi da waɗanda ba musulmai ba kafatan ne baki ɗaya babu wanda ya taɓa musa wannan na san dai mu ba mu musa haka ba eh, kuma na sani akan batun abin da ya shafi waɗannan muƙabala ɗin wallahi akan abubuwan da ake tattaunawa ni kaga dai a cikin waɗannan ɓangarori guda biyu ba na daga ɓangaren malam Idris ba na daga ɓangaren ah, izalar Jos amma akan wannan kadiya izalar Jos ɗin sun fi gaskiya akan hmm. wannan kadiyar izalar Jos sun fi daidai abin da yasa na faɗi haka rawani da ake tabatu a kai yana ƙoƙari ya nuna cewa ai al'ada ne To da farko dai rawanin nan manzo Allah ya sa can cewa kai manzo Allah bai rike tasba ba shi yasa kar a rike. To an samu kuma inda manzon Allah ya saka rawani nan ma kuma kana kokari ka nuna rashin muhimmancin abu. So me ake nufi kenan? So idan har za a samu hadisi a cikin sayyid Bukhari, hadisi a cikin sayyid Muslim, Abu Dawuda, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah, Musnad al-Imam Ahmad, duk wanda suke tabbatar da wato cewa manzo Allah ya sa rawani, to ai an gama. An gama ko da misali zaka ce al'adar larabawa da annabi ya zo ya yi shi kenan ya zama addini wannan ita ce gaskiyar magana sannan batun abin da ya shafi sallama biyu ko sallama ɗaya ko sallama uku mu a wurin mu duka daidai ne saboda an samu hadisi akan sallama biyu an samu hadisi akan sallama ɗaya an samu hadisi akan sallama uku haka idan ka ɗauko batun jiyarwa da ake ta magana a kai wannan jiyarwa shehu usman bin fodiyo a cikin littafinsa ihya Usman wa ihmadul bidiya duk wanda zai batu akan sunna da bidiya a wannan ƙasa yana bayan shehu Usman bin Fodio amma me ya faɗa akan abin da ya shafi jiyarwa hasali cewa yayi lokacin da yake cewa lallai wannan dalili lokacin da ake bijiro da wannan hadisi da cikin sahih Bukhari akan jiyarwa sai ya ce lallai wannan kuwa ya kai matuka cikin dalili yace to ina ga wanda zai ce wa mai jiyarwa dan bid'a ko fasiki ko kaza yayi ta lissafin kalmomi sai shehu Usman bin Fodio ce to lallai shi ya fi cancanta da irin wannan kalmar ma'ana idan ka ce mai jiyarwa dan bidiya ne to kai ne tacaccen dan bidiya in ji fa shehu Usman bin Fodiyo a cikin wannan littafi na iya Sunna to saboda haka kaga kenan wannan idan har shehu Usmanu da ire iren su za su kalli wannan hadisi su ce ya kai matuƙa cikin dalilin jiyarwa to kai da zaka zo aka ce baka ɗauki wannan ba to ka je ka rike mana fahimtar ka kawai amma dai ka san wanda yake yana da dalili batun cewa ai saboda rashin lafiya ne yasa annabi yayi annabi dai da aka idar da sallan bai ce saboda rashin lafiya ne aka yi ba saboda haka kar a sake yi ba da annabi ya faɗi haka shikenan da ya zama dalili amma haka lokacin da ake ce maka akan jilsatul istiraha zaman hutu da aka ce maka a wannan saboda lalura ne yasa aka yi kace a ai hadisin bai ce saboda lalura ba cewa kai tun da annabi dai ya yayi kenan ba haka bane to amma anan kuma kana dagewa akan ai saboda rashin lafiya can kuma ka ki karban cewa saboda tsufa da shauransu aka yi wannan zaman hutu din saboda haka shi yasa ka gane ko sarki zaki ni dai abun da na gano shine magana ta gaskiya Malam Idris ya fuskanci akwai challenges da yawan gaske akan wannan mukabala shi yasa kawai gaskiya bai halarta ba. Maganar duk wani batu na cewa an hana shi don akwai wasu abubuwa da nake so lallai mu dan saurara kar abun yayi yawa sosai kunna mun na gaban kawai eh saboda eh kunna mun na gaba. Darwa abin ka ko abin da yake da shi yake bayarwa. ka ga dama kai ta kirkire kirkiren karerayi ka faɗa abin ka ko abin da yake da shi ke ba amma mukabala da ita ilimi shi za mu yi ka ce kai baka yarda a bani lokaci in yi jawabai na in na gama kai ma a baka ba saboda kai ka saba da hayaniya kuma ka ce mun wayo masallacin ka akwai aminci amincin ne da kanka kake cewa kun zo mukabala da wani akan carbi aka yi masa ihu wurin aminci kenan ya ce masallacinsa akwai tarbiya masu tarbiya ne suke ihu a masallaci da Allah tambayan ku nake shi da bakinsa bai faɗa ya ce har aka yi masa ihu a ina a masallacinsa to ina kake da masu tarbiyya kai da suke ihu a masallaci sannan kuma ni ina zai yarda da kai malamin ka da ya ce kai almajirinsa ne shi ya bamu labari har gidan ka je ka same shi har gida ka kai baka yawo sai da bindiga kuma Allah da ya tashi jaraba ka ya jaraba shi sai bindiga ta tashi a falon malam kai yanzu ni ai Allah ya jawala tulko a dikun. da Allah wannan magana malamin zai da ko faɗa ba Sheikh Ahmad Ya yace sai bindiga ta tashi da nace kai ya haka malam Idris to salamu alaikum sauka lafiya yace Allah ya taimaka bai kashe kowa ba amma da duman tana nan har yanzu a huta don Allah ni kadai na ji to ina kake ya zan amintu in ce zai je masallacin ka in je in yi hayaniya ni ba hayaniya nake so ba mukabala kuma tana nan a zo mu yi mukabala in Allah ya yarda yadda kake cewa babu wani abin da zai same mu kawai wanda zai same ka amma abin da muke fata shine mutane za su gane gaskiyar magana mu muna kan mazhaba ta malikiya in inda muka fahimci cewa malikiya ta samu saɓani da abin da ya tabbata daga sunna za mu ajiye malikiya mu yi aiki da sunna wannan ita ce mazhaban da Sheikh abubakar amur ya mutu akai yanzu kana maganar sallama ɗaya ɗin wallahi wallahi wallahi wallahi ba ku bi na bashin bashi bashin rantsuwa wannan littafin mun zo gaishe ka ne ce tun mai na ni kadai ga mota ta na ajiye zan shiga gida kuma fito haka rike haka da tafiya kasuwa da ko ina haka rike yanzu ne sai shigo falo waje na har yanzu darduman na nan guri ya ce malam ai bauchi ni ba zan yi haka ba da yana cire bindiga sai ashe ya kukun bindiga bindiga ta harba kasa ta kura min darduma na ce me haka ya ce o oh, haka da haka yake tafiya wallahi tallahi ba ta na ce a a a a a a idrisa salamu alaikum ga Allah ka sauka lafiya wallahi tallahi ba ta su ya bari wannan magana ai za mu zo amalar ka zo ka gaishe ni ga zuwa na ce a ai ya ce kai kadai malam daga da gareji ka shiga gida ya ce wallahi bai muna karatu masallacin biyu ke a yanzu shi ma ya zo da bindiga a jihun shi da masu yin shigari masu mishi gadi mas'ala shi kenan abin da ya faru kenan kuma ga har yanzu yana yana da'awar kenan wa'azi wallahi ba wahab ji wallahi malam duk bauchi ba wanda isa wannan ya mishi abin da ya zo yi makashi yasa da ya taso kowa kallon shi yake ce ai wannan dana ne almajiri na in ka zauna lafiya da mutane kowa zai girmama ka in ka jawo rigima shi ke. zo da abun rikodin sai yi masallaci na. Na ne yashin. Ka gane? Na ne yashin. Yawwa. na san dai sun san dai cewa duk wanda na irga musu nan hmm. alhamdulillah kowa ya san mun yi mukabala su a nan Bauchi kai akwai wani dan Tijjaniya ma wani Ahmad na'am wani dan Tijjaniya sunansa Ahmad ya zo nan saman masallaci na mun yi mukalamara da shi akan carbi na'am har ma aka dinga masa ihu ya rasa mai a wance billahi Ah, wato to eh kan kansu ne kansu je domin gashi nan su ma sun shaida ga malamin su ya ce ina yawo da bindiga yawwa bindiga ta tashi da su yawwa to kaga su ne ma su ne ma wanda ya kamata a fi ba su tsaro ma kenan very good very good sarki zaki na'am wato kaga alhamdulillah idan ka saurari shi wannan shi ne ake ce masa Sheikh Talha Sheikh Talha nan shi ne wanda ya yadda da cewa a zo a yi mukabala nan da Malam Idris shi ya fara aika masa gayyata ko malam Idris din ya amsa wannan gayyata to shi wannan malam Dalhan akan waɗannan batutuwa da suka sake a yanzu kaga ai ya fi malam Idris gaskiya in dai akan abin da ya shafi wannan kadiya akan abin da ya shafi wannan mas'ala eh. abin da yasa na faɗi haka saboda batutuwan da ya sake din kaga ai ya yi adalci kuma duka yadda abun ya faru haka ya sake magana din sannan kuma kaga ya yi batu akan abin da ya shafi waɗannan abubuwa da Malam Idris wato yake so a yi sai ya faɗi hujjarsa ta cewa a shi ba zai je wajensa ba sai ya kawo dalilinsa mai ƙarfi wanda ya sa ba zai je ɗin ba kuma dukkan wanda ya saurari wannan dalilin kaga ai dalili ne mai ƙarfi ya ce hujjarsa ta farko saboda malam idris ya ce akwai wanda ya je aka masa ihu kaga kuma ya ce mutanensa suna da tarbiyya to amma mai tarbiyya shine mai ihu kuma kaga wannan ita ce na farko sannan na biyu ya ce sannan ga maganar ishin bindiga da aka je aka harba a wani waje ya ce to wannan harbin bindigan nan kaga gaskiya shi ba zai jefa kansa a cikin halaka ba yawa ina malami ka to to to yawa to ka gani ya ce wala to ka gani ya kafa hujja na ga makiyinka yawa to to to to ka gani to to ka gani kuma wala tulku bi aidikum ila tahaluka yace kar ku jefa kanku a cikin halaka kaga wannan bawan Allah ya kafa hujjoji wanda dukkan wani mai hankali zai iya kama kansa zai iya kama hankalinsa amma da misali bai kawo waɗannan abubuwa ba to ina kyautata zato ko ya gayyace su gidan ma suna iya zuwa kuma fa ni yanzu na ji ma inda jiyan suka faɗa suna cewa izalata ba su izini su je inda ma yake ɗin. na ji wannan zantuka din na ji wannan zantuka din E, eh, kure da gaske a hakan ma akwai wani something uh, Sheikh Salihu Al-Burhan something Sheikh Salihu Al-Burhan hmm. wannan naji ya faɗa da da kunne na naji inda yake faɗan haka to kuma kaga a ce mukabala a biyo ka har gida irin wannan a kama waje a ɗauki ɗawainiyar komai a zo kuma a ce kaki zuwa kai wannan abu wallahi wannan abu ba yadda za a yi duniya ta fahimce shi akan wannan abu babu babu yadda duniya za ta fahimce shi gaskiyar magana kenan mm, mu je gaba sarki zaki na kusa na da ƙarshe eh abin da ya faru da ni a Gombe bai zama mun darasi ba da kyarfa aka fitar da ni a filin Gombe wurin ya cika ba masa katsinke yan ɗariƙu ne yan shi'a ne yan gargajiya ne kowa ya cika kofar sarkin gombe ba masa katsinke na kan eh, eh, platform ina hawa sai Isa Ali tsohon minista sai ya miƙe ya ce ga Sheikh Idris Abdulaziz daga Bauchi ya zo ya wakilci Dr. Hadi ɗan gidan Shehu Ɗahiru shi ba zai samu zuwa ba wala sai zuwa ya karyo mini na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi naga kaman bana gani ga mutane a gabana sai na gani kaman kwari-kwari ne kuma kai ka zo har nan Isa Ali ka gayyace ni ka kawo min takarda baka ce ce zan wakilci wani ba kuma yanzu shi ko shi Dr. Hadi din in aka ce masa ni dan wakilce shi sai ya dashi kansa wannan wani hada guri ne da ya gawa maganarsa da na tashi na ce ba haka aka yi ba ƙarya ne na ce ni ba ɗan ɗariƙa ba a wuri na dariƙa ba addini ba ne ya zan yi wakilci dan dariƙa haba dama ɗan dariƙa sun cika a wurin kawai kuwa sai ɗauko makami ka ci ka zanka ka ci ka zanka kawai da wuƙaƙe wallahi wani hadisi sai dai sokin da wuƙa ana, ina kan membari sai da an yi gumurzu ya kai na minti goma sha biyar kafin a sauko da nima daga kan membari, suna nan sun kewaye da wuƙaƙe suna ashar da haka da haka akwai yan da'awa ɗin da suka zo muke mukabala da su yan kwanta kwanta yan su labbu wallahi su ne suka dinga tuɗe rigunan su ana buga buga da su suna haka ana dukan su ana kai musu wuka wallahi da aka suka fitar da su kai ni wani gida suka boye ni da karfe biyun dare aka fito da ni daga Gombe billahi lazi ai ga su malam yawa ai da su da su muka je mota ta ma lokacin wata nisan ne so ne sai da aka ɓoye ta za su ƙona ta duk wannan fa a gabana aka yi kuma a lokacin an gaice ne da kan kan maganar shari'ar nan da ta taso guguwar shari'a ta taso daga zamfara to aka gaice ni cewa me dan je in faɗa kan abin da ya shafi shari'a kuma an gaice ni a matsayina na Idris Abdulaziz ba a gaya mu zan wakilci wani ba kuma ka zo ka ce wai na zo ina wakilcin wai wai Dr. Hadi dan gidan Shehu Dahiru wannan cin amana har yaushe kuma Isa Ali yayi wannan abu kuma bayan an mun haka mutanen Gombe suka dinga zuwa suna mun jalje malam kai hakuri abin da ya faru da kai kai hakuri ba mu ji daɗi ba har maganan da nake Isa Ali bai mun jalje ba har zuwa yanzu in ya mun Allah tsine mu jalje kuma shi ja wannan abu kai ka gayyace ni kai ka kama mun wannan gada aka nemi a kashe ni amma ko jalje ko jalje amma mutanen Gombe mota mota suka dinga zuwa malam kai hakuri Allah ya baka hakuri ai godiya da malama da aka tsayar da kai kuma shine yanzu wannan nasu wannan diraman da suka shirya wai za su nemi guri a multipurpose wai in ce ni wallahi ku ji tsoron Allah ku daidai yawo da hankalinku kuma takardar da suke yada social media da Allah kun ga maudu'i kun ga topic a ciki to wani irin muƙabala ne ba topic dan Allah me yasa ba ku tsoron Allah yanzu in na je ma to a ɗauka na je akan me da tattauna to in na sa hannu Allah tsino mai ƙarya Allah sa an kun ji ku ce amin mala'iku su ce amin ga wanda ya kawo takardar nan kai kai na karbi takarda a wurinka na karba in kai ƙarya Allah tsine maka na karba ne ban karba ba ni ka shiryo dirama da hayani hannu saurare ka yana wani san hannu yanzu za ka shiryo dirama hannu saurare ka trash in sa in kalli wallahi ko bude ta banyi ba na ce kai da ka karba je ka san yadda kai da ita shi ma da ya kawo bai ganni ba yau da ku shiryo dirama ku kawo mu na san dama sun shiryo don su yi wannan ƙaryar su ce ai na karba ha na sa hannu kuma tun da dama maƙaryata ne ka san wallahi idan mutum bai tsoron Allah kai duk mutum da ya samu illa a aƙidarsa da manhajinsa to dole sai ya yi ƙarya. Dokta amma ya aka yi aka karanta aka gane cewa ba za mu maudu'i Yawwa, wato ka gane ko? Hmm. Waɗannan fa dalilai ne da Malam Idris yake bayarwa akan rashin fuskantarsa wannan muƙabala. kuma yana so ya haska wa duniya ba a bi ka'idojin da ya kamata ba shi ya sa ma bai halarci wannan mukabala ba. To amma sai dai yan uwa abun da nake so mu dan fahimta bisa adalci. A dangane da abun da ya shafi waɗannan maudu'ai fa Malam Idris ya san fa maudu'an. Ba fa wai bai san maudu'an nan ba tuntun ya san maudu'an. Kuma hmm. ko mu da ba mu za a yi mukabalan nan da mu ba. Mun bibiyi waɗannan abubuwa ko muna jin maudu'an nan ana faɗansu. su. Hmm, Na farko, kaga an yi batun rawani, an yi hmm. batu akan sallama ɗaya da sallama biyu, hmm. an yi batu akan sake hannu, an yi batu akan abin da ya shafi mashaba, sannan kuma watan an yi batu akan abin da ya shafi wato ajiyarwa. To, amma waɗannan abubuwa guda uku su suka fi yawo, da shi sallama ɗaya sallama biyu, sai kuma abin da ya shafi rawani. ya kamata a ji wannan sai abin da ya shafi sake hannu a cikin sallah waɗannan abubuwa su ne waɗanda suka fi yawo kuma na san malam Idris yana sane da wannan maudu'i wannan maudu'in an ci gaba da tallata shi a ko'ina ina wanda ba da mu za a yi wannan muƙabala ba amma muna bibiya mun kuma kiyaye hakan to amma ina mamaki kuma lokacin da yake nuna cewa ba a ayyana maudu'i ba to ban san ko manufarsa yana nufin cewa ba a zo masa da wannan maudu'in a rubuce ba to ko da ke na ji an ce an kawo masa takarda to ai kaga bai karbi takardan ma ba balle ya san cewa ko maudu'in tana rubuce a cikin wannan takarda to kaga ai in ma maganar rubutu ne to da ya karba sai ya duba sai bai ga wannan maudu'an ba to anan kuma yana da korafi so amma dai batun ita ce a gaskiyar magana a iya zaton mu malam idris kaga ai addinin musulunci akwai fiskoki na jihadi da yawa na san cewa duk abin da ya shafi jihadi a iya kyautata zato na a shirye in dai ta kama jihadin ne zaka iya fita kuma zaka iya yi a iya kyautata eh. zato na in ta kama to wannan wani rudani ne wanda aka shigar da al'umma musulmi a cikinsa wanda a sababin ka idan ka je ka faɗi gaskiya ka faɗi daidai al'ummar musulmi da yawa za su ɗoro a kai ina gani fa da ka halarci wannan ita ce mafita kuma duniya za ta fahimci cewa ka yi abun da ya kamata ka yi maganar iya tsarin wajen da yadda na fahimta Mm. sun tsara wajen nan da kyau kuma idan ka lura sarki zaki yadda suka tsara abun an ajiye masa har wajen zamansa na musamman gashi nan kuma babu wani alama na cewa wuri ne da za a iya walakanta shi a wajen a yadda na fahimta kuma yadda na ji sanar wannan akwai jami'an tsaro har ma na federal wanda suke na federal ma a wajen so kaga iya fahimta ta kamar babu wani alama na tozartawa a wajen a iya yadda na fahimta so saboda haka kawai ina gani malam Idris wannan fa ba uzuri ba bane kai da kace ka amsa wannan gayyata ina gani fa da ka halarta din shine kawai abun da zai guda wa duniya lalle abun da yake tare da kai gaskiya ne shi yasa mu a irin namu fahimtar wato waɗannan mas'alolin sarki zaki mas'alolin nan da yayi magana a kansu magana ta gaskiya ba zai iya fitar da kansa ba saboda dukkan abun da ya tauna a kansa akwai dalilai akwai dalilai na yin su kaga wannan rawanin hadisai ne rututu a sayul bukhari sayul muslim abu dawud da tirmidhi na saito ta yaya zai yi da waɗannan hadisan mm. wannan ita ce kawai babbar maganar gaskiya sannan abu na biyu idan ka koma bangaren wato sallama akwai hadisai da suka nuna sallama ɗaya akwai sallama biyu akwai ma uku to ya za ka yi da waɗannan hadisan so ala ayi halin haka waɗanda suke batun sake hannu akwai hadisin da suka dogara da shi akan sake hannu sannan kuma akwai yadda suke kallon waɗannan hadisai na kabdu ɗin da irin su yadda suka fahimci waɗannan hadisan to shi ma ya zai yi da wannan muhallu shahid fa wata mas'ala ce da malam Idris da ya fahimta ba mas'ala ce fa wacce al'ummar musulmi za su tsaya ma suna ɗaga muryansu a kai ba wanda wato manufa mas'alar sake hannu da kama hannu da matsalar sallama ɗaya sallama biyu sallama uku duk wannan babu wata matsala a ciki wallahi ba abu ne wanda al'umma za su shagalta da shi ba so amma ya dunkule waɗannan abubuwa da su ya hukunta su da cewa ƴan bidi'a kuma ƴan gargajiya so amma kuma an wayi gari yana ƙoƙarin ya tura cewa shi bai ce rawani bidi'a ba bai ce kaza bidi'a ba amma kuma ka ce musu ƴan bidi'a saboda wannan abubuwan da suke yi ta ce musu ‘yan gargajiya saboda waɗannan abubuwan da suke yi. To ai kamar abinda ko ka ce kaza bidi'a ne ko baka faɗa ba cewar ka ‘yan bidi'a saboda waɗannan abubuwan da suke ya hukunta cewa kenan bidi'a suke aikatawa. Saboda haka da zuwa kawai za ka yi mukaba kaga alama ne na cewa ba yana tunanin tun a wannan wajen yana janye maka yana janye maka yana shi yasa na taɓa faɗa. Malam Idris idan yana so ya janye akan abu bayan ya gano ya yi kuskure akan abu zai fitowa ƙarare ya ce maka ya gane kuskure ne sai dai ya yi ƙoƙari yana canza maganar sa a hankali yana canza maganar a hankali ya ɗauka mutane ba sa fahimtar menene kuma a lokacin da kake saka waɗannan maganganu malamai ne suke sauraron ka akwai malamai a sassan ƙasar nan da yawa wanda suna jin abubuwan nan da kake faɗa a lokaci guda kuma ka zo da kanka kana muzanta kanka akan zantuka din saboda haka har a yanzu fa dama tana nan a gare ka malam Idris mukabalan nan ana iya yin ta wato har a yanzu akwai dama ana iya wannan muƙabala za a iya wayan gari a inda kake hmm. kana ɗakinka ba kowa ma a wajen ka zauna a ka malam Talha yana ɗakinsa a yi wannan muƙabalan ina gani wannan ita ce duk wanda ya ki wannan tsarin kuma sarki zaki kaga alhamdulillah muna daga cikin da muka ba da shawari kamar yadda ka faɗa a yi irin wannan tsarin a yi irin wannan tsarin domin ita ce adalci kar a je wajensa kar a je wajensu kuma ta ɓangaren su sun yadda da wannan tsarin a matsayin shine adalci to kaga mu a wajen mu su suka yi daidai mu a wajen mu su suka yi daidai to saboda haka yanzu to bari mu sake ba da wani tsarin tun da wannan abun ya gagara to ga shawari ga shawari malam Idris ka zauna a ɗakinka tunda kana kana tsoron fita jihadi cikin tafarkin Allah ka zauna a ɗakinka idan ka zauna a ɗakinka su ma su zauna a ɗakinsu wannan ita ce kai a lokacin da za ka yi mukabalan nan in yasu ba kowa ma har matanka ma ka kore ta a wajen har matanka kaga ƙarshe kenan a samu kowa eh kar ma ya kowa ya zauna a ɗakin ka kai kadai ɗinka malam ɗalha shi kadai ɗinsa eh. sarki zaki wannan shafi naka ya zama daga cikin shafin da za a tattauna a kai idan misali idan ma suka ce a abinda sa ka ji na gaya maka haka bari ka ji abinda sa ka ga na gaya maka haka wannan shafin ni a iya kyautata zatona shine wanda za a iya samun adalci a ciki A yi hakuri ba ina cewa sauran shafuka ba za a yi adalci ba ka san yanzu ka ga bangare guda biyu ne kuma eh. ƙarshe duk inda za a tafi idan wani shafin aka je aka hau wani zai ce a ah, wannan shafin suna tare da nan sashen wannan shafin za su ce wannan suna tare da wannan bangaren ka gani ko amma kaga a wannan shafin naka shafi ne da ake kawo dukkan bangarori kaga yan shi'a suna zuwa nan kaga yan dariƙa suna zuwa nan sannan kowane bangare ana barin su zo su gabatar da karatunsu a wannan shafi ah, jiya sarki za Allah ya saka maka ai jiya na ga ka dauko abun da ma yake faruwa na ga ka dauko abun da yake faruwa yawa so kaga saboda haka su zaɓi misali a sa alƙalai in za a zuba wanda za su shiga tsakani yawa wanda za su shiga tsakani a sa wanda suka yadda da su su zayyana abinsu a faɗa ta ɓangaren malam idris waye yake gani a fito da wasu dai zai yadda mana ba na'am lokaci ba zai yadda mana ba gaskiya <laughs> <laughs> To, Allah ya samu dace so saboda haka insha Allah babu wata matsala insha Allah zuwa gobe in Allah ya sa muka samu dama din sai a ɗora daga inda aka tsaya amma dai gaskiyar magana ita ce shawarin ita ce mafi ficin mafita na ƙarshe Malam Idris ka zauna a ɗakin ka kai kaɗai ko matanka ma kore ta a wajen Malam Talha zauna a ɗakin ka kai kaɗai in ka ga dama ‘ya'yanka ma kore su a wajen. Muna sauraro duniya za ta gani kuma duniya za ta yi hukunci. Hmm. Wannan ita ce ƙarshe duk wanda ya noke akan wannan, duk wanda ya ƙi wannan, to mun tabbata dama kawai duk guje-gujen na yawa eh, dama mukabalan ana guje mata ne kawai. Wannan ita ce gaskiyar magana. eh wannan ita ce option na ƙarshe ita ce kawai ƙarshe kenan babu fitina in Allah ya yarda babu wani rikici a cikin sa hmm. eh Allah ubangiji ya samu dace insha Allah sarki zaki Allah gani waɗannan su ne sabu appointment ne da hmm. ah, ya kamata mu bude layi kowa kawo opinion shi sannan hmm. shayi na sauran bidiyo sama ɗaya ma ba saka ba ah, gaskiya ne Ba ɗaya amma gaskiya sannan kuma na yi. hakuri ya samu kamar irin wannan lokaci za mu fito mu zo mu ci gaba ko kuma insha Allah shehi insha Allah amma gobe da dama insha Allah insha Allah mm, to babu laifi sarki zaki Allah ya samu dace Amin shehi. To Allah ya samu dace Allah rufa asiri. Mm, gode kwarai da gaske da zafin Allah khaira wa wa wa wa zaki Allah ya kara daukaka alfarman sayyidina Rasulullah. Allah ya Na gode.